أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara miƙa godiyar ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda cikin karfin sa da kaddarawarsa ya kaddara haɗuwar mu a wannan masallaci mai albarka Mu haɗu ba don komai ba sai da ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na radul ila ma'ani qur'an littafin babban malamin shar bakar mahmud gumi ta gaba da zabi rahmatihi allah ka yafe masa kurakuran shi da cikin almajiransa ala rasim shek ismail ibn zakariya ya rahmar rahimin ya rabbal alamin wancan sati mun tsaya inda Allah madaukakin sarki yake faɗa mana wato addu'a da magana da annabi Ibrahim alaihi salatu wa ya yayi inda annabi Ibrahim ya Allah ya aika masa manzanni mun tsaya inda Allah madaukakin sarki yake cewa annabi Ibrahim zan God was in If all rabbil alahi ka tabbata li annahu kana musliman dan annabi ibrahim da ma musulmi ne abdullahi dan abbas ya ce lokacin da annabi ibrahim ya fito akhlis aka ce masa to akhlis dina ka tabbatar da wannan addini na ka wai ibadar ta da bautar ka lillahi da allah annabi ibrahim ya ce assalamu to ya allah na mi kauya da rabbil alamin ya kawo gidan tarikai ya kara tabbata akan wannan addini domin ubangiji tarikai ووصى بها jinsinsu su da sun taso ta annabi ubangiji isma'ila to anan muhammadu kuma dan annabi isma'ila ne alaihi salatu wassalam wa annahum yajma'una ma'ahu fi jaddin domin da yahudu nasara da a annabi ibrahim wa anna isma'il ladhi kharaja annabi domin shi annabi ibrahim da aka fitar da shi annabi mutakaddimun ala Isaka aka gabatar da shi akan isaka alladhi kharaju hum min wanda su kuma daga Isaka suka fito su yahudawa kana hada min ikrari abaihim bidalika wannan yana tabbatar mana cewa ga salon iyayensu wannan asalar ibada domin ita asalin bauta wahida guda ɗaya ne wa huwa ibadatul tilka ummatun waccar al'umma mubtada ne nan wal isharatu ila ibrahim tana nufin ibrahim da abubuwa da wanda suke tsakankanin su ummatu wacce al'umma kad kala ta riga ta wuce salaf ta wuce Lahama, ma tana da mun ta zakura min amali na aiki aljaza'u guladan aikin ta wala kun kuma kuma ya koya hudawa ma kasabtun kuna da abin da ku zakura ala aluna amma kanu ya'malun ba mu tambayan mai ubannin ku suka aikata kama la yusaluna an amalikum kamar da ba za a tambayi ubannin ku a ce da ka mutu danka yi kaza me yasa idan baban ka dora kakan hanya in ya mutu ba shi me yasa kai kaza haka shi kai ma ba za a tambaye ka me yasa baban kai kaza ba shine Allah ya ce wala tusaluna amma kanu ya'malu wa ba'da nida'ihim bayan an kira su wa tadhkirihim bima taqaddama kuma aka tunatar da su game da abu wato game da abun da ya gabata wa da'awatum ila ad-din kuma aka kira su zuwa ga wannan addini mi kekke addinin iyayensu alladhi huwa al-islam wanda shine musulmi la takun ijabatihim illa ma yati sai an san su bata zama ba sai abin da ke tafe wa qalu Asar da malik bin saif da wahab bin yahuda da abi Asir bin Aqdaw shugabannin yahudawa ne manya-manya na wato da kuma nasarar Najran su wal al'adib da su sun yi musu da musulmai akan addini wannan suna cewa addinin su ne na gaske addinin allah yahudawa suka ce na biyu na musa abdul anbiya annabi mu musa babu annabi kaman shi wa kitabun at-taura kuma littafin mu shine at-taura abdul kutub ba littafi kaman sa wajuna afdal al suka ce ba babu addini kamar addinin mu wa kafara bi isa yahuda suka ce kai isan kaza suka zazzage suka ce ba ruwan su da isa wani injila suka ce ba ruwan da injila wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam suka ce kai ba ruwan da manzon Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk suka yi wannan cikin baki nasara ma suka suka ce ai annabi mu shi bi kowane annabi littafin mu anjila shi bi kowane littafi addinin mu shi kowane addini suka cewa manzon Allah da Qur'ani kowannen suna cewa mu'minai kunu di kunu ala na ku zo ku shiga addinin mu addinin mu ne na gaskiya shine Allah madaukakin sarki yake faɗa suna cewa qalu kunu hudan aw nasara ta hada suna cewa musulmai ku zo ku shiga addinin mu yahudu nasara suna cewa ku zo ku zo na kiristanci ta hada za ku samu shari'a Allah ce ku ce musu ya masu na Muhammadu sallallahu bal lamarin ba haka yake ba millati ibrahim hanifa hanyar bal na tabi millati ibrahim mu dai za mu bi hanyar annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ko kuma na karanta bal kul bal millati ibrahim لا kuma zance koma magana da musulmai wa ila in kai ya koma ana magana ga wa sallam ga wanda musulmai shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qala lahum Allah ya ce da su qulu ku ce ayyuhal mu'minuna ya mu mu'minai amanna billahi mun ba da gaskiya ga Allah wa ma unzila ilaina kai mun ba da gaskiya ga abin da aka saukar zuwa garin alqur'ani alqur'ani kuma wasu laila ko kuma ba da gaskiya ga abun da aka saukar akan annabi ibrahima min as-sufil ashir wa tawli wa tawsuf ibrahima nan da ake fara mana al mawsul bi annahu yaqulu wa ma utiya musa isharatu ala ittihad al munazzil alayhi min al munazzil ala musa me yasa aka ce wa ma utiya musa wa isa ba a ce wa ma utiya musa wa utiya isa ba yana nuna mana cewa saƙon guda ɗaya ne attaura da injila injila ya zo karishin attaura ne domin sakon ya zo iri ɗaya ne shi yasa aka samu zuciyar musa wani utiyar nabiyyu na min rabi. kai da ma abun da aka ba annabawa daga wajen su mun ba da gaskiya ga shi min al-kutubi wal ayati daga littattafai da ayoyi la nufarriqu bayna ahadin minhum ba mu rarrabewa tsakanin ɗaya daga cikin su bari mun muna masu yin imani a ce mun yi imani bi ba'du wa nakfur bi ba'd mun yi imani da sashi mun kafirce cewa sashi ba mu yin haka la wa nahnu lahu muslimun kuma mu kan muna masu mika muna iduna muna masu jayuwa duk inda aka ce mana ga maganar Allah muna bi Allah ya ce musulmai ku faɗi haka fa in amanu fa in amanu bi mithli ma din masdariya ce suka yi imani da abin da kuka yi imani da shi mithul imani ku suka yi imani irin imani ku faqad italatu sun shirya a ittaba'u odari huda sun kama hanyar shirya wa in tawallaw Allah ce amma wallahi in suka juya ba hadal imani bi suka kin imani da wannan mazo da wannan alqur'ani inna ma hum fi shikak lallai sun kasance cikin sabani aw adawatin sun kasance cikin gaba wa dalalin da bata fasayakfikahumullah da sannu Allah zai isar da kai sharrin su ya Muhammad Allah zai isar da duk wani tsaya da suke shirya. Allah zai isar maka wa sami lalle Allah shine mai ji da aqwalihim da maganganun su al'alim kuma Allah shine masani bi aqwalihim da ayayen su wa qad kafahu iyyahum ay lalle Allah ya isar da shi sharrin yahudul nasara bi qatali quraiza aka yake su a yakin banu quraiza wa nafayun nadir kuma a kori yahuda bani nadir ubarul jizyata alayhim kai ba na ma nan ba aka zo aka buga musu jizya kaga shi da Allah ya ce fasa yakfikahumullah Allah ya isar musu kama na sayyidina Usman aka tarar da aka yanka shi jini yana karatun Qur'ani jinin sa sai zo daga wajen fasa yakfikahumullah da sanu Allah zai isar maka Allah kara mana imani Allah madaukakin sarki ya ce mun karanta wasu sabiul alim mun karanta sai ba qata Allah da da hasan wanda suka samu daga wajen dan abbas wajen sibghatallah sai dan abbas ya ce dinullahi addinin allah me yasa aka kira shi rinin allah ya na wazo rakar addini ala mutaddini kama a akar sibgha ala tawd ka san rini yana bayyana akan tufafi ne ko to addinin musulunci yana bayyana a jikin mai yin shi a fiskan mai yin shi addini bayyana in kaga mai musulunci kana ganewa ko to wa mai wannan rinin waye ne rinin Allah ne yasa aka ce sibghatan a wannan addinin Allah ne wani waje kuma ka ce ah, suna lillah ka san ina irin baptisma da ake yin nan wasu ka ce ana haifi yaro suna tsoma shi a wani ruwa a wanke shi wannan ruwa aka wanke za ce to an masa baptism ko kama baptisman ya haya to muna musibu ga tallahi ne dama tun daga wajen allah ka aka musu mai kawai man ahsanu min Allah sibgha wa yafi Allah iya rini iya wanke wa yafi Allah iya fitar da kala wa nahnu lahu abidun kuma lallai mu kan ga Allah muke bautatawa ma'rufun ala amanna wannan an dora ne akan cewa da kai amanna to mu din wa nahnu lahu abidun ga Allah muke bauta babu wanda ya kai Allah iya bayyanar da alama kuma gashi ya bayyana da mutum sun Allah ka samu na musulunci Allah ka samu tumuna fa la ilaha illallah Allah ya ce yanzu kuma za ku zo kuna mana jayayya billahi akan wannan addini na Allah an istafa nabiyyan min al-arab dan kawai ya zabi annabi daga cikin larabawa wa huwa rabbuna bayan Allah shine ubangijin wa rabbukum kuma shine ubangijin ku wala ko kuma Allah ya ga dama yadda ya ga dama ya tsafa ya zaba min ibadi daga cikin bayan sama ya sha wanda ya ga dama wala na a'maluna wa huwa rabbuna rabbukum Allah fa shine ubangijin mu kuma shine ubangijin ku walana a'maluna mu muna da aikin mu nujazi bi wanda za mu na sakayya da ita wala kuma a'malukum kai kuma kuna da aikin ku da za mu sakayya da shi fala yab'adu an yakuna bi a'malina ma na nasahiqu ba zai yi ba a ce an sa mana a cikin aikin wani abin da mu aikata ba a rubuta mana haka kuma ba zai yi wa sa muku a cikin littafin ku abin da mu aikata ba a rubuta muku wani an gana ko mukhlisun kuma mu ga wannan ubangiji muke masu masu tsarkake ibada addini wal amal addini da kuma aiki duna kun faci ba ku ba banon aula bil istifa ai mu fi cancanta a zaba kaga yana an su domin thumma in inna kaunukum qablana la yantaqil istifa dan kun riga mu zuwa an fara ba ku annabci ba zai hana mu zuwa ba mu annabci ba domin Allah ba na kuma kadai bane wa huwa rabbuna rabbukum a'lamu ya alamu haifu ya ja'ala risalata ko Allah yana mai ya alamu haifu ya ja'ala risalata Allah shi ya kowa sanin ina ya kamata ya sa annabtansa kasan su suna cewa wala unzila hadha alquran ala rajulin min alqar ala rajulin min alqaratayn azim me yasa ba a saukar da qur'anin ba akan wani daga cikin manyan alqarai nan guda biyu aka saukar wannan yan cikin sahara to Allah ya ce ai ka faɗa musu za ku riga wa jayayya akan lamarin Allah huwa rabbuna wa rabbukum ba ba ku kadai ba da akwai wani bature da yake cewa Allah asali su ya halitta ya halicci turawa sai shedan yana kallo yana kallo yana kallo da Allah ya gama halittar turawa sai shedan ya tabure kwaikwaya shi dai tashi sai ya baka ne wai wai mun kwaikwayo ne kenan to ga su clip din su kenan da yawan su yasa za su kashe kafa su ban ma wani allurai wasu harbar ma wani abinci abinci in ka ga wani kaya magani da an ce made for nigeria this should not be used in united kingdom and united states ba mutane ba ne ha kuma district money kar a yi amfani da shi a can sai nan eh, munan da yake eh da yake munan labrat Allah ka tsare mu daga su Allah ka karya labon yan corona ka tsine musu Allah ka ba su nasara akan addinin ka da bayinka ya Allah wanda suka riga mu gidan gaske Allah ka ji kansu to mu dai ga Allah muke kadaita ibada mu kawai dan haka ya ayan uwa mu mi wuya mu tsoro Allah tun da mun samu karancin lokaci in mun zo ne sati sai mu fara bayani akan da hara sai mu ci gaba da yawa mu fara karatu da ruwa sai dai da karshe muna addu'a wa wannan bawan Allah da rasu hakimin da wannan madaukakin sarki ka ji dan shi da ya mishi da cika mu gaba daya Allah ka sa mu cika da imani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 ya arhamar rahimin ya rabbal alamin Allah kidnappers da bandit da sauransu Allah bayin ka ne ba za su iya da kai ba Allah ka fi kowa ganin su Allah ka mana maganin su Allah muna tausiri da wannan aiki Allah ka rufa mana asiri a wannan rayuwa ta duniya Allah ka rufa mana asiri a rayuwar lahira Allah ka rufa mana asiri ranar tauron asiri mafi girma a ranar lahira Allah ka saba ma cikin masu jin a ranar lahira Allah ka saba ma cikin masu jin a ranar lahira Allah ka tsare mu daga kunyar lahira Allah ka karya abokan gaban mu a wannan